بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da sake taruwa a yau sha uku ga watan Ramadan duk da da dare hudu da arba'in da shida kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Makka ko Madina wanda kuma ya daidai da sha uku ga watan Maris dubu biyu da ashirin da biyar za mu ci gaba da karatu tafsiri kamar da kuka saba muna cikin suratul nisa har yanzu a jiya mun kwana a aya ta dari da talatin da hudu yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 135 inda fadi Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وليا أو وزيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تجدوا أو تؤمنوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا نعم. الله سبحانه وتعالى يأتي يا أيها الذين آمنوا يا أولا لك الإيمان كونوا قوامين بالقسط كزمتم ما تصيوا لأدرك شهداء لله كنا ما تبال شيدا دم الله ولو على أنفسكم فوضا فو أكن كنكم فوضا ذاكم بال شيدا أكن كاونا أو الوالدين ko kuma iyaye uba da uwa da uwa wal aqrabin da kuma dangi mafi kusa in yakun ghaniyan aw fakiran idan wanda za a yi wa shaida ko kuma wanda za a ba da shaida a kansa in ya kasance ghaniyan mawadaci aw fakiran ko kuma matalauci fallahu aula bihima to Allah subhanahu wa ta'ala shine yafi cancanta cancanta da su ولا تتبعوا الهوى ذهب كذا كبي صن زوجيه أن تعملوا تكين عدل وإن تلو إذا بك كركت دا أو تعرضوا أقما كنتي تبال الشيدة فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله سبحانه وتعالى يعتقد جيه مثلا نيني فماذا أقول لكم أي كتاب wannan ayan tana magana ne akan wanda ya shafi ba da shaida a shari'ar musulunci ana so duk wanda zai ba da shaida a kan wani abu ko a kan wani ko ga wani ba ana so yi adalci adalci shi ne ya faɗi iya abu da ya sani kan wani lamarin kada ya kara kada ya rage ina ba tambar ko da ko yake walau ala anfusikum mana ko da ku za ku ba da shaida akan kawunan ku ba da mutum ya ba da shaida akan kansa shine ya karbi baki yayi da misali ko kuma ya karbi baki cewa wani na bin sa haƙƙi idan yayi haka kaga ya ba da shaida akan kansa ne wani ya zo ya ce ina binka dubu daya kace eh haka ne kana bina dubu daya wannan shahadatun ala nafsi kenan ka ba da shaida akan kanka ka yarda cewa ana bin ka guda yace awul walidai ko kuma akan iyaye mutum ya zo ya same ka ya ce ina bin babanka dubu goma ka ce eh haka ne ina nan san da ka ba shi rance dubu goma a kira ka ka ba shi kane wani ya ce yana bin babanka dubu goma ka ce eh alkali haka ne ya halatta ko kuma Ba ce eh ana binta haƙƙi haka ne kana nan wannan kuma ba za a kira shi rashin biya da su ba bal inda iyaye za su ce ma yaran su kasu ba da shaida a kansu yaran ya halatta su kima su biya a wannan yanayi hakan ba za a kira shi hukukul walidin ba a ce ka saba ma iyayenka ko kuma ka wulakanta su bal ka tunake su saboda kana neman ka kubutar da su daga haƙƙi da za a neman a wurin su a gobe iyako don haka sai ya ce awul walidai awul akrabin haka kuma dangi na kusa ma'ana don wanka ko kaninka ko yayanka ko kuma babbanka ko kuma kawunka su kula dangi ka ne saboda haka idan akwai haƙƙi a kansu ya halatta ka zo ka ba da haƙƙi ka zo ka ba da shaida a kansu don haka za mu kwanci cewa wato shaidar da a kan iyayensa karbabiya ne a shari'a haka na kuma shaidar uba ko kuma shaidar iyaye a kan yaransu shaida ce karbabiya to amma shaidar da ga iyayensa wannan shari'a ba su karba ba kun fahimci wannan eh, misali yanzu idan a ce kana zaune babanka ya ba wani rance dubu goma sanda zai ba da wani rance ya kira ka ce ka zo ka zama shaida saboda gobe gobe in na ce biya da wani na ya yi musu kai za ka zama shaida na gaba alkali idan aka yaka to gaskiya yin saboda alkali ba zai karbi shaidar danka da reka ba kuma ita wannan saboda akwai tuhuma eh idan uba idan ta haiwa da shaida ga babansa ya ce haka da babansa na min wani haƙƙi za a iya tuhumarsa cewa zai amfana daga wani gure idan an dawo ma baban shi da saboda haka dole ne ya bi abin da babansa yake so saboda haka shaida ba za ta haka na kuma idan ɗaya ne yake so ba da rance misali ya zai kira baban shi baban shi zama so shaida gare shi cewa ya ba wani rance to in ya yi haka ya yi sore saboda baban shi ba zai iya masa shaida a gaba alkali ba ina fatan gari da haka shaidan iyaye a kan yaransu ko kuma shaidan yara a kan iyaye ana karba amma shaidan iyaye ga yara ko kuma shaidan yara ga iyaye wanda sharafa ta karba kuma to dan haka na kuma dangi mafi kusa su ma nan su akwai dan sabani shaidan su akan juna ana karba ka ba da shaida akan dan wanka mutum yana zargi dan wanka da wani abu ka ce eh haka ne na gashi san da yayi wanda za ka ba ko sai ya ba shi wani haƙƙi yana bisa da haƙƙi sai eh, za ka ba amma shi ya halatta kai ka yi masa shaida shi ne yake neman haƙƙi a wani wani yanzu kai ka zama masa shaida wannan malautai sabani da yau da cikin wani suna gani ba yi za a iya karba wasu kwanakon suna gani ba za a karba ba imam malik yana cewa idan an lura da cewa akwai alaka na kusa sosai a gane su irin suna shiri to gaskiya ba za a karba ba amma dai idan babu alaka na kusanci sosai to za a iya karba a nan za mu iya kara da magana akan shaidar ma'aurata shaidar nan miji ga matansa ko kuma nan mata ga mijinta to shi ma anan idan ma'aurata suka ba da shaida a kan junansu za ka ba mutum ya zo ya ce yana bin mutum yana bin wani miji haƙƙi matansa ta ce haka ne ina nan sanda aka ba shi wani haƙƙi ana bin sa wannan shaida za su ba ko kuma mutum ya zo ya ce yana bin mata haƙƙi miji ya ce ina nan sanda aka ba ta shi ma shari'a ta karba to amma su zama to shaida wa juna to wannan shari'a ba za ta karba ba a bisa ga ra'ayi da yawa daga cikin malamai to da suna gani akwai soyayya da alakan auratayya ko haka za su yi su amfani juna ina ba tambaya almuhim tuhuma shine babban dalilin da ke sa shari'a ta mayar da shaida wasu mutane na daga nan sai Allah subhanahu ya ce mana wa in yace in yakun ganiya idan wanda za ba da shaida a kansa ko kuma wanda za a yi wa shaida ya zama tun mawadaci ne ko kuma fakira ko kuma matalauci ya ce aula bihima abin da yake da haka shine idan mutum mawadaci ne to a ce kai mai ba da shaida kaka nemi ka ka dan dadara masa saboda kudin sa kana dan jin kurjini ba ka so ka bata masa rai tun da babban mutum ne bari ka dan ka dan ka dai ka abin da yake so a gaba alkali wannan ba da bane haka na kuma idan talaka ne zai kamata ka ce okay tun da talaka ne bari a ji tausayi ba a taimake shi a faɗa abin da yake so domin ya samu ya samu haƙƙi duk wannan shi ma kuskure ne saboda tsawawo mawadaci ne ko kuma matalauci ne ba mawamu da biyu Allah subhanahu wa ta'ala shine ya fi cancanta ya jiminci lamarin ba kai ba ta haka kai kawai da ba da shaida iya abin da ka sani ina fatan bane Allah subhanahu wa ta'ala shine zai jibinci a lamarin shine ma'anar Allahu aula bihima sallati fala tattabi'u al-hawa kada ku bi son zuciya idan kuka tashi ba da shaida ko kuma kuka tashi yanke hukunci saboda idan aka bi son zuciya to aka zai sa mutum ya face daga hanyar Allah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce ma Nabi Dawud ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq sayjmi wa la tattabi' al hawa fayudillaka an sabilillah haka bi son zuciya in ba haka wa hakan zai fatar da kai daga hanyar Allah dan haka Allah ce fala tattabi'u al hawa kada ku bi son zuciya an ta'dilu ku kiyin adalci saboda son zuciya yace wa in talu idan kuka karkatar da shaida ba ku faɗi, ba ku bada shaida yadda yake ba a tu'ridu ko kuma ku ki ba da shaida ga baki da yace fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah subhanahu wataala masani ne game da abin da kuke aikatawa dan ka dan mutum ya karkatar da shi karkatar da shaida ma'ana ya fada ba daidai ba sai ya zama to ya shiga karkashin shahadatu zuwa kenan shaidan karya wanda manzo Allah subhanahu wataala ya lissafa shi a cikin manyan manyan zunubai ina wata gani don haka ba daidai ba da mutu ya karkasa da shaida ko kuma a neme shi ya zo ya ba da shaida ya ki ba da alhali yana nan sanda aka yi abu an kira shi ya zo ya shaida akan abu ya zo kuma babu wani da zai bada da shaida sai shi ba a lokaci ya zama wajibi a kansa ya zo ya ba da shaida inda misali akwai mutane akwai mutum hudu biyar da suka halarci wannan abu don haka idan kira mutum zai iya ce shi ba zai yaba ba a nemi wani amma in zama to babu wani sai kai ba a yi da wannan yanayin sheda yana zama wajibi akan mutum ya zo ya ba saboda mai yana da alaka da kiyaye hakkokin mutane shari'a ba ta so ta tozartar da haƙƙi mutane ina fatan kan shari'a tana so ta kare haƙƙi mutane ko shi yasa yanzu a ayi wannan yi irin wannan yanayin ya zama wajibi mutum ya fito ya ba da shaida gurguno abin da ya sani in kuma ya ki to Allah subhanahu wataala yana sane da shi kuma zai masa tafiya gurguno aikinsa gobe kiyama na'am يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن إن العزة لله جميعا daga nan kuma Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani aminu billah ku yi imani da Allah wa rasulihi da kuma manzonsa wal kitab allazi nazzala ala rasulihi haka da kuma ku yi imani da littafi wanda Allah ya sauka ga manzansa wal kitab allazi anzala min qabl da kuma littafin da ya saukar gabanin ya ce wa man yakfur billah duk wanda ya kafirce da Allah wa mala'ikatihi ya kafirce wa mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wa yawmil akhir da kuma ranar karshe faqad dhalla dalalan ba'ida kika wannan ya fashe wato batawa mai nisa na haka kowane musulmi imanin ba zai cika ba sai ya yi imani da waɗannan abubuwa ina ba samun gani dole ka imani da Allah ka imani da manzo ka imani da littafi ka imani da mala'iku ka imani da ranar karshe ka imani da kada. ina ba samun gani waɗannan su ne alƙanin iman a sita na idan mutum bai imani da wannan ba to ya bace basawa mai nisa Allah ce inna lalzina amur lalle waɗanda suka yi imani sun makafaru sa'annan kuma suka kafirta sun ma'amalu sa'annan suka sake yi imani sun makafaru sa'annan kuma suka sake kafirta sun mazdado kufran sa'annan suka kara kafirci lamya kuni Allahu liyaghfira nan. Waɗannan Allah ba zai gafata musu ba wala yahu sabila haka nan kuma Allah ba zai shirar da su zuwa ga hanyar wato shirya ba hanyar madaidaiciya me yasa saboda ana so mutum ya tabbata akan abu da duk lokacin da kaga mutum yau ya ce yana kan wannan akida gobe ya ce ya dawo wannan akida jibi ya sake dawo nan kuma gata ya sake dawo wannan kuma wannan ya nuna cewa bai san da yake ba galibi kuma abin da yake dawo wannan shine son zuciya yana matsan eh, sun ta haka idan mutum yana neman gaskiya to Allah subhanahu wa ta'ala zai kumike shi ya datar da shi zuwa ga hanya madadi amma lokacin da mutum ya sa son zuciya a ransa ya zamanto kawai yana bin sauki ne ko yana bin inda zai samu abun duniya wannan Allah subhanahu ala ba zai gafarta masa ba kuma ba zai shirar da shi zuwa ga hanya ba sai ce bashirul munafikina bi anna lahum azaban alima Allah ce kai albishiri ga munafikai cewa bi anna lahum azaban alima cewa suna da azaba ne radadi suna da azaba ne radadi yace allazina yadqiluna alkafirina awliya sune wanda suke rike kafirai a matsayin masoya min jilin mu'minin su bar mu'minai Allah ce a yabta kuna inda mu'min izza shin daukaka suke nema a wurin su fa inna al-izzata lillahi jami'a Allah ce lallai a wurin Allah ta haka waɗanda suke rike kamurai a matsayin masoya idan suna yi da suna neman daukaka a wurin su tsakuwan cewa Allah shi ke ba da daukaka daukaka na Allah ne kuma Allah subhanahu wataala yana ba da daukaka ne ga manzonsa da mu'minai walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin ina fata mun gani daga mutumin da ke zuwa wurin kafirai yana yi masa abin da suke so yana fara masa abin da suke so Dan su so shi su taimaka masa wajen samun mulki ko wajen samun abin duniya wannan yana da sifa ta ya yi kama da manafikai kuma wannan ya yi kasara kamar da yake faruwa da wasu daga cikin 'yan siyasar mu a yau tabbas idan muka zuwa da abin da ke faru a wurin wasu daga cikin wato 'yan siyasar mu za mu fahimci cewa wani lokaci sai ka ji sai ka kan a yi amfani da musulmi a cutar da musulmai yanzu haka a cikin gwamnoni ba sai na kira sunan mutum ba amma inda kuna bin siyasar wasu gwamnoni a jihohi za ku fahimci haka ko gwamna yanzu na a arewacin najeriya wanda duk sanda ya tashi nade zai nada mukamai misali zai nada mukamai guda goma sai ka samu guda bakwai duka kafirai ne a garin shi yake garin musulmi a garin da musulmi sun biyawa sai in ya tashi nada mutum goma sai ya nada bakwai duka kafirai haka yake sai ka dinga mamaki da yake damu a wannan mutum idan su ne suke kan mulki shi za su yi mana irin wannan za mu kama ko so ya za ka yadda a yi amfani da kai a cutar da mutane ka ina fatan dangane tunanin ta za su yabe shi tabbas suna yabon da za ka a wannan jiya za ka ga duk sanda ka haɗa wani kafin daga wajen da za ka yana cewa ai gwamnan mu yana yana ƙoƙarin da jihajin mulki za su ke yi saboda yana masa masu da suke so yana masa muka da yana masa abin suke so ba ba a karar cutar da musulmai yake ba kwanakin ba yana magana da wani daga gari yana tafan labar ya yana ta ban labari yana tafan ban da bakin ya ce kai ai wani ba zai kare a duniya lafiyar ba ya abu ya kai ga har musulmi suna su da mishi saboda abun na bakanta masu rai yadda yake danda su ya gaɓar haka rai duka kuma yana yi ne wai so da kafin su soke su yabe shi da sauran to irin wannan in ya kuma magana bai zai cewa Allah to shi ne irin wanda ya kamata san cewa in ma daukaka yake nema wurin su sai sani daukaka na Allah ne ina fatan kai an shayi irin wannan a baya daga mutum ya yi wannan daga baya kuma ya yi nadama mulkin ma da yake nama daga baya kuma Allah ya hana shi yan iya na gani kafirai su za su su za su tafi shi ya hau mulki sai daga daga karshe ma bai samu ba don haka abin da ya kamata shi ne mutum ya tsaya ya yi abin da ya dace ya yi adalci kada ya bari a yi amfani da shi a cikin da musulunci da musulmi allah shi ne yake da ɗaukaka ɗaukaka wani da yake gaba ki da ina matan ganda ina matan da وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله ينفر بها ويستهزأ بها فلا تغلوا معهم فلا تغلوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم لمن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا هذا لا يقول وقد نزل عليكم في الكتاب حقيقة يا سوق الموقف أشكل التابي أنا الله يا سوق الموقف ده مقالة أشكل التابي كيوة أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها كيوة إذا كنت ana cewa da ayoyin Allah wa yustahza'u biha ana izini da ayoyin Allah to fala taq'udu ma'ahu kada ku ci gaba da zama tare da su hatta yaqudu fi hadithin ghaib har sai sun canza sun shiga cikin wani magana ba wa ita innakum idan mithlu idan har ba ku tashi daga wurin ba kuka ci gaba da zama da su to lallai kun zama kwatankwacin su kun zama kamar su kawai inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a lallai allah subhanahu wataala ne tara munafikai ne da kafirai a cikin wutar jahannama gaba daya wato idan mutum na zaune a inda ana yin izgili da addinin musulunci ko da musulmai ko ana faɗi wani abu na kafirci to in har ba zai iya hana su ba to ya zo wajibi a kansa ya tashi daga wani shi na mutane yake nufi da wakwai nazzala alaikum fil kitab Allah ya riga ya saukar da irin wannan magana a cikin alkurani a cikin suratul an'am inda Allah kuma zai yake cewa wa idza ya alladhina yaquluna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqulu fi hadisin ghayr wannan shine maganar da Allah ya saukar wannan ayar tana cikin sura an'am saboda Allah ya turhuda mun saukar da wannan dan haka idan kuka ji ana kafi cewa da ayoyin Allah ko kuma ana injili da su to dole ne ku tashi kada ku ci gaba da zama da su har sai kun canza magana sun shiga wani mawdu'i ba. idan ba ku tashi ba ku ci da zama da su to kun zaman to kamar su kuma ku sani Allah zai tara da munafikai da kafirai da kutan jahannama gaba ɗaya malamu suka ce wannan yana nuna cewa duk sanda mutum yake zaune a wurin da ake wani aiki na sabon Allah to dole ne ka hana su ko kuma ka tashi daga wurin idan baka tashi daga wurin ba ka ka da nasu da tsaya yanda mala'iku za su rubuta masu laifi haka kai ma za a rubuta maka laifi bisa ga cewa ka yarda da abin da ake yi. Kun gane wannan? Don haka, na su ba da wani damuwa yana zuwa club inda ake shan giya da shi da abokanansa wanda dukan su suna shan giya sai ce shi ba ya shan giya sun ya je mort sai ke cewa ba shi ne ce mana kana nufi za ka zauna na ce masa mana kana nufi za ka zauna akan tebo haka ko biyar misali an kawo giya ma sauran mutum hudu kai kuma sai a aji maka mall zai zauna da mutum a kan tebur daya a zo da a kawo giya a raba ma zaunan shi kuma a aji maka mall sai su zauna su suna shan giyan su shi ma yana shan mall dinsa ana bira ana ana ana ana ana surutu har a gama ta yace haka yake na ce to in kun tashi daga wurin kan ina ina so sanar da kai cewa da kai da su duka za a rubuta muku ne ina mata muna da dukkan ku za mu kuma da saboda wannan hali kun gane su saboda haka ba daidai ba ne ba daidai ba ne inda ka zauna a inda ake wani aiki na sabo ana shan giya ko kuma ana gulma eh, wani zai zauna a inda ake gulma wani ya ci gaba da zama yana saurara to kai ma za a rubuta maka laifin saboda ko dai ko hana su ka hana su ko kuma ka tashi daga wuri amma ne ba daidai bane ka cikawa da zama tare da in ma ba za ka iya hana kuma kana tsoro dina saurin jaye ka Allah kai za ka iya tashi daga wurin ai ba daure ka sai dole sai ka zora sai ka tashi daga wurin ka zora amma matuƙa baka tashi ba ka cikawa da zama tare da su to kai ma za a ba baka laifi a irin na الذين يتربصون بهم فإن كان لكم فتح من الله ظالمين ألم لكم معهم وإن كان معكم سلف ظالمين ألم تستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله إيمانهم على المسلمين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يؤذيهم الله إلا قليلا مسببين بين ذلك لا إله إلا تجد له سبيلا الذي الذين يتربصون الذين يتربصون بكم التي ولد سكي wato suna jiran dako da ku na suna jira wani abu ya faru da ku yace fa in kana lakum fathun idan ya kasance kun samu wani nasara min Allah daga Allah qalu sai su ce alam nakum ma'akum ashe ba mu kasance tare da ku ba wa in kana lil kafirin nasibun idan kuma kafirai suka samu ni rabo na nasara akan ku qalu sai su ce alam nastahwiz alaikum sai su ce ma sun kafirai ashe ba mu rinjaye ku ba wa namna'akum min almu'minin kuma muka kare ku daga mu'minai ba ya فالله يحكم بينكم yawmal qiyama to lallai Allah subhanahu wa ta'ala shi zai yi hukunci tsakanin ku da su a ran san kiyama walan yaj'al Allah lil na 'ala al mu'minina sabila kuma Allah ba zai taba ba ko sanya wa kafirai wata hanya akan mu'minai ba Allah ba zai ba su dama akan mu'minai Allah subhanahu wa da magana ne akan munafikai su ne suke jira suna saurara su kan abu da zai faru da musulmai da haka duk sanda musulmai suka samu nasara sun fita yaki sun samu nasara sun samu ganima sai su zo su ce alam da kuma a ce ba tare muke da ku ba da haka suna kwadai haka ne domin su ma a raba ganima tare da su idan kuma yan mato kafirai da suka samu nasara akan muminai sai su zo wurin kafirai su ce to mu dama ba mu rijaye ku ba amma kawai mun bar ku ne kuma muka ba ku kariya daga mummunai ba Kina mun taimake ku akan mummunai sun raka suna neman su kafirai su ba su rabonsu na garima da su kafiran suka samu to Allah ce Allah shi zai yi hukunci tsakanin mu da su irin wannan munafikai a ranar tashin kiyama sai Allah ce wa lan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai taba ba kafirai dama akan mu'minai ba me ake nufi da haka wasu masu suka ce Allah ba zai taba ba kafirai dama akan mu'mine ba a ranar tashi kiyama ma'ana a ranar tashin kiyama mu'mine su ne za su samu nasara a wurin Allah subhanahu wataala su samu aljanna kafirai kuma gidan tuta me yasa malam suka faɗi wannan suka ce saboda Allah yace wallahu yahkum bainakum yawmal qiyamah Allah shi zai hukunta tsakanin ku a ranar tashi kiyama dan haka da yake wala yadda Allah da kafirin alal mu'minin sabila sai zama yana magana akan ranar tashi kiyama haka wasu malamu suka masara wasu malamai suka ce a abinda ake nufi da haka shine Allah ba zai ba su nasara ba zai ba su dama kan bominai gaba gida ba a duniya ba za a taba samu lokacin da za a ce kafirai sun rinjaye mummune gaba daya a duniya babu inda mummune suka samu rinjaye wannan ba zai taba yiwu ba sai dai su samu rinjaye a wani wuri wani wuri kuma kuma mummune su samu rinjaye amma a ce yau an waye gari gaba gida a duniya musulunci ya dawo tana cikin kaskanci kafirci tana kan zagaba da wannan ba zai taba yi ba haka wasu malamai sun fara wasu malamai suka ce ayan tana nufin Allah ba zai ba kafirai dama a kan mu'mine ba ta fuskan hujja mana babu yanda za a yi a yi mukabala tsakanin musulmi da kafiri a ce kafiri ya rinjaye musulunci ko musulmai ta fuskan hujja sai dai idan shi wannan musulmi shine jani amma babu yanda za a yi musulunci ya zato babu yanda za a ce kafiri hujja ta rinjaye hujja musulunci ina ba ta magana ayan da ayan dauka wadannan daga wadannan malami ga bakiya to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana innal munafiqina yuqadi'una Allah lalle munafikai suna yaudaran Allah wa huwa sadiquhum shi kuma Allah zai mayar musu da sakamakon yaudarar su wa idza qamu ila ila salati qamu kusala idan suka tashi zuwa ga sallah suna tashi ne suna masu kasala yura'una nas suna yin aiki ne domin mutane su gani wala yadhkuruna Allah illa qalila kuma ba su ambatan Allah sai dai kadan mana kafin munafikai suna yaudarar Allah a tunaninsu da suna ganin ai sun zo wurin musulmai sun bayyana da musulunci domin su samu kariya a kan rayukansu da dukiyarsu tun da sun ce su musulmai da kaga musulmai ba za su yake su ba don haka sun samu kariya game da rayukansu da dukiyarsu sannan kuma idan suka koma wani kafirai su ce masu ai muna tare da ku don haka a haka sai su zane kamar su masu wayo ne suna yaudaran Allah da shi ne Allah su wani wani ce shi zai mai masu da sakamakon yaudaran a gobe kiyama ko a nan duniya ma Allah zai azurta da sannan kuma Allah ya ce wa idza qamu ila salati idan suka tashi zuwa ga sallah suna tashi ne cikin kasala saboda me manufan su shine yura'un nan suna sallah ne domin mutane su gani ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jira cewa yace inna asqala salati ala almunafiqina al'atamati al'atamata was-subha yace sallan da tafi nauyi ga munafiki shine sallan isha'i da sallan asuba me yasa sallan isha'i da sallar asuba yafi nauyi akan nan saboda me manufansu shine a gan su. to sallan isha'i kuma a wancan zamani babu fitila za a yi sallah ne a cikin duhu Da ba za a san wane ne ya zo sallah wane ne ba ne zo sallah ba da haka sai zama ba su a jin nishadi zuwa wannan sallah tunda manufansu ba zai shiga ba burin su ba zai shiga ba haka na kuma sallah asuba shi ma ana yi na cikin duhu sai inda wani lokaci ma za ka yi sallah ba ka san wanda yake tsaye kusa da kai ba dan haka sai ya zama sallan asubahi da sallan isha'i yana mafi nauyi to da in sun zo wa wannan sallan ba za su cimma burin su ba na nuna ma mutane aikin ina fatan gari ta haka suna sallah ne a cikin kasala haka na kuma suna sallah cikin kasala ta fiskan ba za su sake sallah a lokaci ba sai gab da karshen sallah kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ya ce tilka salatul munafikin tilka salatul munafikin ya mutu ya ga sau uku yace wannan shine sallar munafikai wannan shine sallar munafikai sau uku yana fada haka sai ce munafiki zai zauna ya wa rana ido yana kallo rana haka har sai rana ta zo faduwa tsakanin kaho na shekar guda biyu mana ta zo faduwa kenan da yamma a lokacin ya gan cewa lallai sallar lokacin sallar za ta kubde sai ya tashi da sauri sauri sauri sai sallar raka hudu ba zai ambaci Allah su ita ba sai dan kada wannan sallar munafiki ina ba zan gani dan haka a hadisi da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafata mana yadda malaikai yake sallah wani hadisi ma yake yake la tujzi'u salatun la yuqimu rajulu fiha sunbahu yuruku wa sujud yace sallan ba zai karba ba Sannan da mutum bai mikar da wato bayansa ba a cikin roƙo da a cikin sujada sannan da aka yi babu natsuwa da gaggawa aka yi ta mutum bai miki sosai a cikin roƙo da sura ba Allah ba zai karuwa duk wannan sifofi ne na sannan munafikai sabanin sallar mu'minai Allah subhanahu wataala ya ce mana qad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un sune wadanda suke khushu'i a cikin sallah suna kankantar da kansu suna mar da hankali suna ba kowace rukuni kowace wajibi hakkinta idan kuka zo yin sallah wannan haka ya kamata musulmi ko mu'mini ya yi sallah dan haka ya kamata mutum ya gyara sallarsa kada mu yi sallah irin sallah ta munafikai na Allah kuma yake ba su ambata Allah sai dai kada Allah yake muzabi da dina bai na zali wato su munafikai suna kai kawowa tsakanin haka mana tsakanin musulunci da kafiri la ilaha ula wa la ilaha ula ba su tare da waɗannan ba su kuma tare da waɗannan ba su musulunci gaba daya ba kuma ba su tare da kafirci gaba daya sai zama suna kai kawowa ne tsakanin bangarorin guda biyu الذي ومن يؤمن الله فلن تجد له سبيلا duk wanda Allah subhanahu wataala ya batar da shi to ba za ka iya samun masa hanya na shiriya ba na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن كفرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما Allah ya yarda ina amul ya koran da suka yi imani la ta tabu na awliya yanzu ne mu'mini kada ku riki kafirai a matsayin masoya ubar muminai a turiduna an naj'alu lillahi alaikum sultanan mubina shin kuna so ko ba wa Allah hujja bayananniya akan ku ne inda har kuna rike kafirai a matan masoya ai kun ba Allah dama ya kun ba Allah hujja bayananniya akan ku saboda ba za ku samu wani uzuri kuma ba a gaba Allah Allah ce innal munafiqina fi darkil asfal lallai munafikai suna wato mataki na kasa na karshe a cikin wutar jahannama walan tajda lahum nasira kuma ba za ka iya za ka sama musu wani mai taimakon su ba dan haka wato hali su zai zama to mafi muni sama da halin kafirai a ran kiyama wannan aya tana tabbatar da cewa yadda aljanna darajoji ne zuwa sama haka ita ma wutar jahannama wato daki daki ne zuwa kasa kuma su munafikai su ne za su zama to a daki na karshe a kasa kasa kafirai ma za su zama to a kansu ina matan gani saboda wato illan illansu da muni a akidansu su munafikai alifin illan da zina tabu sai da waɗanda suka yi tuba a cikinsu wa aslahu kuma suka yi gyara suka gyara barnan da suka aikata wa tasamu billah kuma suka yi riko da igiyar Allah wa akhlasu dina unillah haka nan kuma suka wato sansanta addinin su ga Allah subhanahu wataala fa ulaika ma'al mu'minin to wadannan suna tare da mu'minai wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima kuma da sanin Allah subhanahu wataala zai ba mu'minai lada mai girma dan haka har wa yau Allah subhanahu wataala yana ba su dama su yi tuba eh inda har mutum yayi tuba ya gyara farnan da yayi ya ya kuma yi riko da ikin Allah ya wato ya sarkake addini ga Allah Allah subhanahu wataala zai karbi tubansa kuma Allah subhanahu wataala zai sanya shi ya kasance tare da mummunai wanda kuma Allah zai musu rahama ya ba su lada mai girma da haka wato za mu ga da wannan wannan shine fadi Allah subhanahu wataala innal ladina tabu wa aslamu sai dai wanda suka yi tuba kuma suka yi gyara bi ma'ana idan mutum yayi wani barna wanda ya fitar da muslim ko mummune san haɗin kyan wannan aikin Allah to tubansa ba zai shiga ba sai ya dawo ya gyara farnan da ya yi ina matambari dole sai ya gyara farnan da ya yi akalla dole ya fito ya bayyana ma mutane cewa wancan abin da ya yi farna ne ba daidai ba ina fatan don mutane su gane su daina yin wannan hanya amma idan mutum da yi wannan ba to tubansa ba zai kuka ba Allah ma ya fa'alu ba bi azabikum menene Allah subhanahu wa ta'ala zai yi da azabta da ku in shakartu wa amatu idan har kuka gode wa Allah kuma kuka yi iman da shi wa kana Allahu shakiran alima kuma Allah ya kasance mai godiya ne kuma masani ma ya famu Allahu bi azabikum me Allah zai yi da azabta da ku idan Allah ya kwace mu gaba ki da zuba da mu a cikin wutan jahannama me me haka zai karawa Allah babu ina fata mun gani haka ba zai karawa Allah komai ba dan haka Allah subhanahu wata'ala yana mana sakayya da gurgurda aikin ina fatan gan idan mutum ya sami karshe a cikin wutan jahannama shi ya jawo a kansa amma ba wai Allah subhanahu wata'ala yana so ya zartar da shi ba da na'am to da babu wani abu babu wani babu wani abu da Allah zai samu da yin haka dan haka Allah yana saka wa mutane na gurgurda aikin duk wanda ya samu alheri ya gode wa Allah duk wanda kuma ya samu haka sai haka to kada ya zargi kowa sai kanshi ina watan fadi ya dawo a kansa amma da matuƙa mutum ya gode wa Allah bisa ga nimominsa ya yi imani da Allah subhanahu wataala to Allah shi ma mai godiya ne eh, ba yadda za a yi mutum ya yi imani kuma daga baya Allah subhanahu wataala ya tozarta shi a idan ka gode wa limomin Allah sai imani da Allah to kai ma Allah subhanahu wataala zai maka godiya ta hanyar yi maka sakayya mai kyau sai sa Allah subhanahu wataala yana ninka lada idan ya tashi ba da lada ina fata mai sannan kuma Allah masani ne ya san halin da kowa yake ciki ya san abin da kowa yake yi don haka zai mana sakayya ne gurgudan abin da ya sani game da za mu ta insha Allah ta'ala abin da ba da jaliban da إن الكفر عليه أمنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da akwai tambaya sai mu amsa gurgura abin da ya kawata a kafin nan kan sallah

inda har ka gama sai yayin da salat ne ka yi ba ku mutu sai kai sallama da limamin haka yana matambari saboda shi salati ga annabi a malikiya suna ne kawai yana da wanda rashin yin su ya wajabta su ji samu a fahimtar malikiya amma a hanabila wajibi ne wanda rashin yin ta zai wajabta su ji bisahu to amma kuma ita mutum yana sama tare da limami in ma ya yi samu wani a kuskure ta bangaren da ba abin da ya shafi wajibi liman na iya dauke masa ina ba da liman zai dauke masa babu babu masala saboda haka ko ma a kowane hukunta muka yi ma salatin annabi rashin yin ta a wannan yanayin ba zai ba zai fitar da sallah ba ina ba da idan liman ya inda har ka gama sai yayin liman ya yi sallah shi ne kawai maka sallah na'am رحمه الله السلام عليكم ورحمة الله